نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyar a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in. Kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai. Ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai, ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyawa baya ga wannan muna addu'a da cewa Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka ayyuka da muke na kwarai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana su abinda muka yi na kuskure ko na zunubi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon dacewa da dare na lailatul qadri muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan abun da ya dame mu a ɗaiɗaikun mu ko a matsayin mu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana sannan kuma dukkan abin da muke nema na alheri a ɗaiɗaikunmu ko a matsayinmu na al'umma Allah ta'ala ya ba mu wannan alkhairi abin da muke neman kariya a ɗaiɗaikunmu ko a matsayinmu na al'umma Allah ta'ala ya kare mu <coughs> dukkan jarabawa da muke da ita a cikin wannan ƙasa ta najeriya kowace iri ce ta dame mu allah ta'ala ya magance mana ita waɗanda amana ke hannunsu a kowane zango Allah ta'ala ya ba su ikon jin tsoron Allah da kuma kiyaye amana da tausayin talakawa jarrabawa da muke ciki musamman 'yan uwanmu da ke arewa maso yamma kamar jihohin Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan jarrabawa da hali da ake ciki ko rashin tsaro Allah ta'ala ya kawo mana sa. waɗanda suke yin waɗannan al'amura Allah ta'ala ya taɓa zuciyarsu ya sanya tausayinmu a zukatansu ya kawo ƙarshen wannan abin ta hanyar za su tuba su daina waɗanda ba za su tuba su daina ba Allah ta'ala ya mai da fitinar a kansu Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarinsu fiye da yadda yake tarwatsa jirgin sama a sama idan ya tashi hatsari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan jarrabawa din a cikinmu waɗanda suke jin daɗi idan an samu jarrabawa ko na tashin hankali a garuruwan musulmai <coughs> saboda wata maslaha su ta rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya taba zuciyarsu ya ba su ikon tuba idan ba za su tuba Allah ta'ala ya mai da fitinar a kansu ya Allah duk wanda ka sani a cikinmu yana murna da farin ciki idan an samu rashin tsaro ko an kashe rai ko an yi kidnafin mutane Allah ka fi mu sani ko ya ɓoye Allah ka tona asirinsa Allah ta'ala ka kaskantar da shi dukkan wani wanda yake damuwa ko yake ƙoƙari wajen kawo ƙarshen fitina ɗin a nan ko a kowane ɓangare Allah ta'ala ya haɗa shi da rahama ya kai shi aljanna ya Allah kai kasan kai kasan wanda ke cikin ya Allah duk wanda zuciyarsa babu kyau yana murna da abin da ke faruwa Allah ta'ala ka kaskantar da shi wanda kuma idan aka wayi gari aka samu aminci hankalinsa yake tashi to shi ma Allah ka kaskantar da shi Allah ta'ala ka ba mu aminci ka zaunar da mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo ƙarshen waɗannan fitintinu din gaba ɗaya babu laifi mu duba tambayoyinku da suka sawaka insha Allah ta'ala wasu daga cikin su kaman ma sanarwa ne wannan sanarwa ne cewa mun kawo memory card 8 gb da ke dauke da karatuttukan da malam ya gabatar a nan wurin akwai tambayoyi guda 1430 da na amsa su a wuri daya da kuma karatun shama'ilun nabi wato a shama'il al-muhammadiyya wanda muke yinsa duk ranar lahadi a wannan masallaci na annur tsakanin sallar magariba zuwa isha shi ma an kawo sai kuma tafsiri da muka yi na shekaru uku a nan shekara ta 1937 da 38 da 39 duka akwai 2016 2017 and 2018 na maza da mata duka ana iya samun su a waje sannan akwai karatu da aran maye aran ma abdullahi abbazali ya hulahu ta'ala karatun salaf da aka yi launcin bara ko in ce shekara ɗaya da ta wuce ko ƙasa da haka da kaɗan insha Allah wanda yake buƙatar jin wannan karatu zai iya samu a waje a wurinsu karatun yana da daɗi yana da kuma tasiri yana da matukar muhimmanci kowa ya mallaka ni dai na mallaka tintinin kuma ina morewa in kana so kai ma kar a baka labari sai ka garzaya Allah ta'ala ya taimake mu wannan yace da Allah oke masu neman taimako ne na gidan masallaci to ina ba da shawari dukkan abin da ya shafi neman taimako na gidan masallaci gabanin a sanar ko a samu waɗanda suke saka kalori na a nan a zaune ko a samu shugabannin masallaci su tantance a bincika a tabbatar da akwai wannan bukatar sai a yi al'amura sun kai matakin da ba komai kawai ake sanarwa a spika ba in akwai matsala da ta shafi ginin masallaci ko makaranta yana da kyau su su tantance su tabbatar ana ma iya zuwa a gani in an yi sa'a sai wani bawan Allah shi kadai shi ya dauki nauyi saboda muna da bayan Allah na kware da ba sa karewa yanzu nan tafsirin muke ba wanda aka je gidansa aka roƙa amma a yanzu da muke magana a kafafen watsa labarai an samu kafa guda 29 zuwa 30 bayan Allah sun ɗauki nauyi tun da muke tafsiri ba na zaton mun taɓa samun wannan adadi ba mu taɓa samu ba yawanci a samu 19 21 a wannan karon sai aka samu har wajen 30 da kai ko farko ramadan ne ba haka za a ci gaba dai wannan kuma iya wanda muka sani ne banda wanda ba mu sani ba to ke sa ba a taba samun nasara sofa na isar da sako irin wannan ba waɗanda suka taimaka Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da nasu a cikin rahama gaba daya so da haka wannan tambaya ne na taimakon ginin masallaci har da akawun nan aka saka Ah, da union bank da makamantansu duka babu laifi amma dai a zo tukunna a samu cewa gabanin masallaci su tabbatar da abu ko insha Allah ta'ala mun kyautata muku zato amma komai na addini da tsari ake yin sa in ba a bi shi da tsari ba to za wani lokaci za a yi dana sani cikin sauki Allah ya kare mu wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam karanta kulhu huwallahu ahadu bayan sura ta inganta amma shin idan in zai yi mutum ya karanta ta a matsayin sura ya halatta e ya halatta a karanta kulhu a cikin kowace sura in mutum ya karanta ƙura a farko fatiha ya ƙulho kulhuwa yayi raka'a ta biyu ya yi fatiha ya ƙulho kulhuwa yayi idan mutum ya raka'ar farko ya yi fatiha kamar da kai tambaya bayan sura ya ƙara kulhuwa kamar da kai tambaya sai a karanta fatiha a karanta kamar suratul fil a ƙara kulhuwa yayi raka'a ta biyu a yi fatiha a karanta kamar suratul fati a ƙara fatiha a kulhuwa yayi wato kana iya yin raka'a ta farko sai ka yi fatiha sai ka yi wata sura sai ka rufe wannan karatun da kulhuwa raka'a ta biyu sai kai fatiha kai sura sai ka ɗora ƙulhuwa a kai wannan akwai hadithi riwaya na imamu turmizi rahmatullahi alaihi hadithi na 2901 cewa wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya limanci a masallacin Quba sai Allah ya sanya wa sahabbai son karatunsa kamar yadda Allah ta'ala ya sanya muku ya sanya mana son karatun aranmu haka ne go ana jin daɗin karatun a ma <laughs> to sahabbai suna son karatunsa sai zo in zai limanci a masallacin uba uba a madina ne kamar yadda anas bin malik radiyallahu anhu ya fada in ya zo sai ya fatiha sai ya yi sura sai ya yi kulhuwa sai ya ƙara wata karka'a ya yi fatiha sai ya wata sura ta daban sai ya ƙara kulhuwa allahu ahadu sahabbai suka ce to gaskiyar magana kai kana ga kulhuwan bata isa bane ko sura ɗaya bata isa ba kuma sai ka yi dobul ka hada guda biyu sai ka kullun kana ta yin double kana hada biyu sai ya ce ishi e, ya fi nutsuwa da yi haka idan ba ku so da muku limanci babu dole ni sai na hakura na koma gefe sai ku nemi wani liman suka ce a'a ba mu yadda baka ci gaba da yi saboda babu wanda yake sha'awan ya rasa wannan karatun nasa da tafirin da karatun ke wanzarwa a zukatansu to me ke faruwa sai wasu suka gade ya bari ba mu yadda ba kuma a ci gaba da haka gare mu je mu yi tambaya sai suka je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dambe shi ya rasulullah ga wani irin karatu da yake mana da kaza da kaza da kaza a sallah manzon Allah yayi abun yake sai annabi ya ce a kira shi sai aka kira shi sai ya zo sai ya ce me yasa kake musu wannan ya zama kai fatiha kai sura kai kulhuwa kullun sai kai taka sai ya ce li annani ushibbuha ya ce annabi ni din Allah ya jarrabe ni da san allahu ahad wato yana dogonya da kulhuwa ya narke shi Allah ya sa masa san kulhuwa Allahu hadu a zuciyarsa annabi sai ya murmushi sai ya ce hubbuka iyaha adkhalakal janna wato san da kake wa kulhuwa ina maka bushara da ya kai ka aljanna so ita kulhuwa san ta ma yana kai mutum aljanna Allah ta'ala ka sa mu cikin masoya kulhuwa Allah ta'ala ka sa wannan son ya kai mu zuwa ga aljanna kaga dai ba ta da yawa amma dai tana da falala da yawa insha Allah ta'ala kuma tana cikin sunna a yawaita karanta ta insha Allah yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah o Allah ya ji dan iyaye malam amin ya hayyu ya qayyum malam na karu da bayani da bayanan tafsirin ka sosai tambaya na kan bayanin mala'iku ne malan shin mala'iku maza ne ko mata akwai littafi na alhaba'ik fi akhbaril mala'ika na imamu suyuti rahmatullahi alayhi muhimmin littafi ne sunansa alhaba'ik fi akhbaril mala'ika a cikin littafin shafi na 88 zuwa na 92 ya yi magana mai tsawo akan jinsin mala'iku cewa shin mala'iku su maza ne ko su mata ne na farko ya ce cewa mata ne korarren abu ne saboda suratun zukhruf ta goma sha tara wa ja'alul mala'ikata ladina kum ibadun rahamani inasa Allah ya kira mushrikai da suka sanya mala'iku a matsayin ‘ya'ya mata na Allah subhanahu wata'ala kaga anan sai ya kore, Allah ta'ala ya zarge su da wannan imamu suyuti rahimahullah ke cewa cewa mala'iku mata ne yana iya kai mutum ga fita a musulunci don bi nafsil Allah ta'ala ya ce ya kora kasancewar su mata sannan na biyu a cikin shafi na casa'in da dai cikin al-habaiki bala'ika, malaika ce babu nasi kowane iri da yace kuma su maza ne an kora kasancewar su mata to yanzu da haka muna da yakinin ba mata ba ne. to amma kuma sai ce ba ka da ikon cewa maza ne sai da nafsi dole sai ka samu dalili a ƙur'anance ko a sunance da ya ce maza ne ya ce wannan dalilin ko babu shi so da haka kenan sai ka kora mata wajibi maza ne a saboda mai saboda babu dalili matsalar aƙida ana cewa tauƙifiya ne ba a ijtihadi ba zai kawai a aƙida ka ce bari mu yi kiyasi da kaza ba ba a yi za ka yi ce wannan bai halatta ba za ka ba a siffata su da maza ne ko da mata Allah ya kora kasancewar su mata amma bai tabbatar da maza ba sai mu yi imani da iya abin da Qur'ani da Sunna suka karantar da mu wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce Allah ya ja kwanan malam da imani da lafiya amin ya haifi kai, don Allah malam yana da tambayoyi shin mala'iku na rasuwa kamar mutane <laughs> mutane suna da kokari da yanzu sosai wannan tambaya Ibn kafir rahmatullahi alai a cikin tafsirinsa da ya yi a juzi na hudu shafi na 273 ya tabbatar da cewa abin da ya fi tabbata a sunna shine mala'iku suna iya rasuwa kamar yadda mu ma muke iya rasuwa karkashin aya ta 88 a cikin suratul qasas da Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajaha Allah ya ce komai da komai yana halaka sai kansa kaɗai ya toge don haka Allah ta'ala bai toge komai ba a duniya yace sai kansa ƙari da wannan yace kuma hujja da ke tabbatar da suna iya rasuwa shi da kamar cikin suratun zumar aya ta 68 wa nufi hafi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha qiyamun yanzurun sai ce a nan wurin Allah ya ce idan aka yi huri a cikin kaho ko abin da Allah ya ba mala'iku su kura don duk duniya a mutu sai Allah ya ce kowa zai faɗi ya suma suman mutuwa sai iya wanda Allah ta'ala ya toge a cikin alhaba'i fi akhbarin mala'ika shafi na 91 zuwa da biyu imamu suyuti Allah ya ce waɗanda Allah yake togewa a gaban farko ba sa rasuwa su ne mala'ikun da su Allah ya fara halitta a duniya shine mala'ika jibril mala'ika mika'il mala'ika israfil da mala'ika malakul maut su ne illa man sha Allah su ne Allah ya toge sauran mala'iku duka suna iya rasuwa ai mun ce mala'ikun da ke ɗauke kaɗai da wuta suke rike da ita mala'ika biliyan hudu ne da miliyan ɗari tara biliyan hudu wannan masu rike da wuta yaya masu rike da sama yaya masu rike da ƙasa ya masu rike da sauran planet ya waɗanda suke rike da al'arshi wanda duk ya fi waɗannan ya waɗanda suke gadin aljanna ya waɗanda suke gadin ita wutar waɗannan fa biliyan hudu da miliyan ɗari tara suna jawo wuta ne da ƙarfi tana jan su suna janta biliyan hudu da miliyan ɗari tara su adadin masu rike wuta kaɗai wannan halitta ɗaya ce daga cikin biliyoyin halittun Allah a yanzu ya fi adad fiye da rabin population ɗin duniya duk duniya yanzu uh, approximation ba mu ce 7.7 biliyan ba biliyan 7.7 duk kasashen da kake ga suke da yawa a duniya kamar china da india in ka tara sun kai 4.7 biliyan to bare mu da muke ga muna da mu ce miliyan 200 ko da dan kada to wannan kuma su rike da wuta ne kada ita kada kuma wutar afuwan ba fa duka wuta ba akwai su laza akwai su sakar, akwai su jahim akwai jahannam wannan jahannama kadai suka rike a wutan ita kadai suka rike a cikin wutan kuma akwai wuta saboda azaba taban da ma jahannama sauran wutan suna addu'a Allah ya kare su daga azabar su wutan ne su ma in aka ce ku yi addu'a su ce Allah ka kare mu daga azabar neban mun nan zafinta yayi yawa Allah ta'ala ya rufa mana asiri a wannan wuri yace guda kuɗin a karan farko ba sa mutuwa sai lokacin da Allah ta'ala ya huri aka dawo idan aka yi huri na karshe da duka kowa zai mutu a nan imamu suyuti rahimahullah ke cewa ya tabbata kowa zai mutu sauran Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma huwa hayyul la mutu. kuma hadisi ya tabbatar da al'insu insu wal jinnu yamutun don haka abin da ya tabbata a sunna shine mala'iku suna iya rasuwa saboda a wurin nan ya ce wani fi eh, eh, eh, fasa'ika man fi samawati wa man fi arzi illa man sha Allah to anan iya hudun nan ne aka samu a asar an toge kuma su ma daga ƙarshe Allah ta'ala yana iya ɗaukan rayuwarsu Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina da lokaci ya ja sai mu yi hakuri a nan ko bismillah alamma jiya mun tsaya aya ta 177 akan ta muka fara muka tashi ba mu kammala ba muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon waiwayan ayar da kuma kammalawa daga inda muka tsaya a cikin suratul baqara ɗaya daga cikin muhimman ayoyi da jiya na ce mu rika yin hisabi da ayyukanmu muna duba ina muka dace mu gode wa Allah mu ƙara ƙoƙari ta tsarkake zuciya ina muka kauce hanya mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر الله واليوم الآخر والملائكة ya ce laisal birra ba nagarta ba ne ba taƙawa ba ne ba cikakken aikin alkhairi ba ne an tuwallu wujuhakum ku fiskantar da fiskar ku ƙibalar mashiriki gabar ko mafita rana wal maghribi ko mafaɗa rana walakin birra haƙiƙanin taƙawa da nagarta da aikin alheri mai yawa shine man amana billahi wanda ya imani da Allah ko suka yi imani da Allah na farko wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar karshe ita ce ranar tashin kiyama na uku yayi imani wal mala'ikati da mala'iku na hudu wal kitabi da littafi tunda ismul jinsi ne dukkan takaddu sun shiga ciki at-taura injila zabura suhuf ibrahima da musa wan nabiyyi ne yayi imani da annabawa da manzanni wa atal mala ya bada dukiya ala hubbihi a bisa ga yana so zawil kurba ga makusanta wal yatama da marayu wal masakin da mabukata talakawa wabna sabil da matafiya wasailina wadda wanda suke roƙo a halin da suke ciki ko da bakin su wa firriqabi da kuma wajen yanta wuyoyi na bayin Allah na kwarai wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka wal mufuna bi ahadihim sune mutanen da ke cikawa da alkawarin su iza ahadu in suka yi alkawari wasabirina masu haƙuri da jajircewa fil ba a lokacin yunwa da talauci wadbar ra'i da kuma lokacin jinya rashin lafiya kenan ba ba'si da a filin yaƙi Allah ya ce ula'ikan ladina sadaku masu irin wannan siffa su ne waɗanda suke da imanin gaskiya ni da ku Allah ya sabu a cikinsu wa ula'ika humul muttaquna masu irin wannan sufa su ne hakikanin masu takawa ni da ku Allah ya sabu a cikin bayansa masu takawa wannan na daga cikin ayoyi muhimmai a Qur'ani da ake bukatar kowane musulmi ya rika yi wa kansa hisabi da su kamar yadda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake yawan ha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanda ya dade yana yi wa kansa hisabi kamar da wasu dafin silsilatu amalul qulub karkashin magana akan muhasabatun nafs ku riƙa yi wa kanku hisabi gabanin amuku wannan na daga cikin ayoyin da in ka haddace ka san ma'anarsu kullum ka kwanta sai ka riƙa yi wa kanka hisabi kana self assessment self criticism da self evaluation ka zauna ka riƙa assessin kanka kana criticizing kanka kana aibata kanka inda ka samu kuskure kana evaluating kanka ka ce in maki ɗari ne nawa zan samu kuma karka so kanka wajen ba da makin ka ba da gaskiya wannan sai sa da sabi sai ka dashi da karfin gwiwa na kai aikin alkhairi don in ka zo a sesin kanka a samu maki mai yawa mafhum tayyib haka a cikin wannan aya muka ce akwai manyan umarni guda goma na shida yana da rassa guda shida shine ɗayan da guda biyar kenan na goma iya da rassa uku shine ɗaya da kuma rassa guda biyu in ka tara za ka ga umarni ne manya kaman guda goma in ka hada da rassan kuma ga biyar ga biyu ya zama goma sha bakwai so ina nasiya da wasiya ga 'yan uwana musulmai mu dage da wannan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya ce bari bi fassarar sai na tsaya inda muka tsaya jiya insha Allah laisal birra ba nagarta bane mun yi magana mai tsawo akan albir ma'anar da yake dauka yana daukan dukkan aiki na alkhairi ana ce masa me albir yana iya zuwa kuma da ma'anar takawa kamar yadda ya zo a bakara aya 89 cewa walakin birra manittaka in kuma yazo da takawa daban aka kira su duka biyu aka yi umarni da su to albirru shine ayyukan takawa ayyukan nagarta takawa kuma shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah kamar yadda yazo a Ma'ida aya ta biyu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa sai Allah yace haƙiƙanin nagarta ba shine ku fiskanci mafita rana da mafada ba hatta mu da muke sallah shafe mu ita sallar ba wai yin ta a zahiri ne muhimmi ba shin da ka tashi yin sallan don Allah za ka yi sallah din ko kuma kana yin sallah ne don kada a ce ba ka sallah wannan shi ne tambayin farko idan ka yi sallar don Allah ka cika sharaɗin karɓar aiki na farko in ku sallar ka yi ne don kada a ce ba ka yi to nan sallar Allah baya bukatar ta saboda ba don Allah aka yi ba shi sa idan mutum ya tashi zai yi ibada kada ya kuskura ibadar sai zama dan adam iya da rabo a ciki idan ana lokacin siyasa akwai yan siyasa da suna sallah amma in aka daina siyasa ko ya ci ko ya faɗi ya daina zuwa sallah kenan saboda mai saboda garuruwan musulmi yake so dole sai yana shiga sallah tukunna a idan musulmi ne na kware. in ku ya ci zaɓen daga na daina ganin sa a masallaci ko ko juma'a ne da ya ɗauke ta political ziyara baya zuwa sai za a sai da sallah to wannan ba daidai ba ne a ko igna ne a duniya ba a yi karka je sallah don kana dan kasuwa ka samu me ka samu riba ko ka samu kwastomomi karka je masallaci ka yi sallah don kana neman aure a ganka a wurin a ce kai mutumin kirki ne kada ka yi don neman mulki ko don wani matsayi ka yi sallah don allah ne Ke sa abin da allah ke kwani shi ba tsugunawan mu da ruku'i da sujada da kallon alƙibla ko abin da ya kama da haka bane a'a yayi zuciyar take shi yasa yace walakin albirra haqiqanin nagarta wa fi qira'atin walakinil akwai walakin akwai kuma takhfif walakin albirr saboda iltiqa'u sakinin sai a ce walakinil birra haqiqanin nagarta man amana billahi mun yi magana akan imani da Allah jiya wal yawmil akhir da kuma ranar karshe imani da Allah shine imani da samuwarsa da rububiya da uluhiya, da sunayensa da siffofinsa imani da ranar karshe shine mun yarda akwai kwanciyar kabari akwai tambaya akwai filin kiyama akwai ba da littafi wal mala'ika da mala'iku wanda Allah ya kira sunansu da wanda bai kira sunansu ba ya kira kamar mika'il a cikin qur'ani jibril a qur'ani kamar cikin bakara aya ta 98 min babin misal so duk waɗannan an kira sunayen sai mu yarda da wanda suka zo a sunna wal kitabi da takaddu da Allah ta'ala ya kira sunayensu kamar taura, injila zabura ƙur'ani sosai ibrahim wa musa wannan duk mun yi bayani jiya za mu tashi akan wannabiyina wannabiyina kuma shi wannan mai nagarta bawan Allah na kwarai da ni da kai ake so mu yi koyi da shi shi ne ya yi imani da annabiyina da annabawan da Allah ya turo in an kira annabiyina a cikin wannan aya ba a kira manzanni ba yana nufin manzanni sun shiga ciki kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana a kissa ta ainihin annabi nuh alaihi salam cewa Allah ya turo da manzanni bayansa ko annabawa bayansa ولقد أرسلنا نوحا إنا أوحينا إليك كما jazakumullahu khaira muhallu shahida a wannan aya Allah yace inna auhayna ilayka lalle mu muka yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawan da suka zo a bayansa cikin nisa'i aya ta 183 Allah ta'ala shi yayi wahayi zuwa ga annabi mu kamar yadda yayi wahayi zuwa ga wa zuwa ga annabi Nuhu to a nan wurin malamai sai suka ce kamar ibn uthaymin rahimahullah wannan aya ke hujja cewa annabawa da banzanni dukkanin su Allah ya musu wahayi kuma sun yi wa'azi a aya ta gaba da wannan daya sai Allah ta'ala ya bayyana mana cewa adadin annaban babu wanda ya sani sai shi na'am رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس الناس عليكم حجة إلا رسلا رسلا مبشرين ومنذرين ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما wannan ita ce ayar da ke gaba da waccan Allah ya ce rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lan naqsusum alayk daga cikin manzanni annabi Muhammad akwai wanda mun baka labarin daga cikin manzanni akwai wanda ba baka labarinsu ba idan aka ce annabin mu ba a bashi labarin wasu manzannin da Allah ya turo ba ta yaya za a yi da kai mu san su da wannan malamai suka ce adadin manzanni da Allah ya turo babu wanda ya sani a duk duniya sai shi kansa iya daga cikin abin da ya keɓance kansa da shi don bai gaya wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam tun da ku annabin mu bai sani ba ba da za a yi mu a yanzu mu sani na ka hadithi da ya zo a cikin tirmizi da ake yi wa ta cewa wai akwai manzanni annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu manzanni ɗari uku da goma sha biyar wannan hadisi bai inganta ba Abin da ya tabbata a musulunci shine adadin annabawa da manzanni Allah ta'ala shi ya keɓance kansa da saninsu. sai dai kawai a ƙur'ani a bara mun yi bayani a kodan da Allah ta'ala ya bayyana mana su a ƙur'ani waɗanda ba a kira sunansu ba ba mu san su ba sai mu yadda Allah ya aiko su waɗanda kuma ya kira sunayensu a ƙur'ani sai mu bi ɗaya bayan ɗaya duka mu amince da cewa Allah ta'ala ya aiko su a cikin ƙur'ani Allah ta'ala ya kira guda 25 cewa ya turo su wannan dole mu san sunayensu mu amince da 'yan aikin Allah ne annabawa ne manzanni kuma ba su yi ha'inci ba kuma kowa ya isar da sakon da ya turo su haka in ba ka san guda ɗaya ba akwai matsala wanda aka gaya ma sunayensu ana so kasan san sunayen in akwai littafin da aka ba su ka littafin sannan ka yi imani a dunkula Allah ta'ala ya turo su shi sa kamar cikin suratul an'am Allah ta'ala kawo mana guda nawa guda goma sha takwas a aya ta tamanin da uku Allah ya kira ɗaya aya ta tamanin da hudu ya kira guda tara ta tamanin da biyar ya kira guda hudu ta tamanin da shida ya kira guda hudu in ka tara ɗaya tara hudu hudu ya zama nawa وتلك حجتنا آتيناها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم طيب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين a cikin guda goma sha ashirin da biyar da suka ba a ƙur'ani a rama mana guda goma sha takwas a cikin suratul an'am aya ta tamanin da uku da hudu da biyar da shida ba laifi mu irga na na na ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ku irga tare da ni wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas nawa kenan wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta sai ce wa kullum na alal alamina mun samu guda nawa a nan sha takwas wa zai yi irgo mun sauran saura nawa saura bakwai wa zai irgo duka guda bakwai ɗaya bayan ɗaya akwai guda bakwai su sai kaya a ƙura ne ka ɗauko sai mu nemi taimakon aran ma ya ɗauko na goma sha tara akwai annabi idris ya zo a wurare ne biyu kacal a cikin ƙwar'ani sau biyu kadai allah ya kira sunansa ba mu guda ɗaya a ran ba wa isma'ila wa idris wa zalkif kullum mina sabirin nawa aka samu yanzu eh, ku rike ɗayan da ya tukuna an samu nawa an samu goma sha tara akwai annabi hudu shi kuma annabi hudu sau bakwai kadai yazo a qur'ani aka kira sunan hudu nemo da wa ila madyan akhahum wa ila adin hum wa ila adin akhahum huda an samu nawa ashirin na ashirin da ɗaya akwai annabi shu'aibu shi kuma ya zo a wurare ɗaya a qur'ani wuri goma sha ɗaya aka kira shu'aibu ba mu guda daya ila madiyana akhahum shu'aiba an samu nawa ashirin da biyu akwai annabi saleh shi kuma ya zo wuri tara ne a qur'ani wa ila samud akhahum salihah an samu nawa ashirin ashirin da biyu da uku akwai zulkiful shi kuma sau biyu aka kira shi a ƙur'ani gaba daya wa isma'ila wa Idris wa zulkiful an samu nawa 23 na 24 akwai annabi adam wuri 25 ya zo a ƙur'ani ba mu guda ɗaya hmm. to mun samu guda nawa guda nawa ya saura guda ɗaya ya saura shine annabi muhammad sallallahu alaihi zo sunansa kai tsaye a wuri hudu muhammadu a ƙur'ani ahmad ya zo wuri ɗaya muhammad ya zo a cikin ali imran aya ta 144 na biyu ya zo cikin suratul ahzab aya ta 40 na uku suratu muhammad aya ta biyu na ƙarshe cikin suratul fatih ayar ƙarshe ko aya ta 29 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل hmm. wannan sune guda 25 sai kuma sunansa Ahmad ya zo cikin suratul Safi aya ta 6 wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad to ai musa mu 25 din ko to waɗannan sune wannabiyina wajibi ne mu san sunayensu guda biyar da aka ba wa littattafai a cikinsu musan takaddun attaura an ba wa annabi isa annabi musa linjila an ba annabi isa zabura an ba wa annabi dawud wa ataina dawuda zabura gashi nan cikin suratul isra aya ta 55 sannan suhufi ibrahim an ba annabi ibrahim suhufi musa shi ma na annabi musa ne qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga kenan wal kitabi wan nabiyina iya wanda aka gaya maka takabbin sai ka san kowa da littafin da aka bashi akwai tawaya a cikin imani a cewa musulmi wanda littafi aka ba annabi Musa ya ce wallahi ni ban sani ba an samu tawaya kuma shi jahilci a bangaren kadaita Allah ba uzuri bane saboda Allah ba mu awa 24 dukkan cane da zamu yi a duniya musallahira yafi muhimmanci shi yasa a yanzu an shagalta da al'amarin duniya wanda suka damu su san addini saboda Allah sun yi karanci ana shikan jahilci ana zaman auren jahilci ana komen jahilci ana mu'amalar jahilci har musulmi ya gagara gane cewa wai addini ya karantar da komai akwai musulman da jahilci ya sa ba su san cewa musulunci ya karantar da kasuwanci ba shi yana ga a kasuwa babu um, musulunci akwai wanda a yanzu ba san wai zaman aure addini ba ne akwai wanda kai tsaye ce shi fa harkar aure bai su a shigo mara da addini shi fa maganar addini bai ba akwai waɗanda suke siyasa ba su san musulunci ya karantar da siyasa ba saboda jahilci ita kalmar siyasar larabci ne a hadithi aka fara saninta kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum ita kanta kalmar siyasa din ba hausa ba ce. so da babu wata siyasar duniya da ba a ƙur'ani da suna take ba duk siyasar da take wajen ƙur'ani da suna wallahi ta bata ne da halaka ne shi musulmi baya yin abin da babu addini a ciki don haka aurenka akwai addini kasuwancinka akwai addini zaman ofis ɗinka akwai addini siyasarka akwai addini tafiye-tafiyenka akwai addini komai za ka yi akwai addini su amma jahilci ya sa wani bai gane addini ya karantar ba mutane ba sani ba fa akwai takaddun a siyasar shari'iyya ita siyasa a mahangar shari'a an rubuta sama da shekara 800 kuma ƙur'ani ya karantar da siyasa ga ayoyi da dama amma musulmi yana sallah sai ce wai kar a yi maganar ma siyasa a musulunci wa ya gaya maka ai ba addini ba ne addini shi ya karantar da ita duk al'amarin da aka cire addini a ciki inda kai musulmi ka neman aljanna ka ce to ba ruwanmu da shi in kwa mutum ya ce bai bukatar musulmai su yi magana a kai ko su ba da fatawa to shi kenan sai dai ɗayan biyu ko ya haƙura da siyasar ko da addini. amma in dai musulmi yake to dole ya saurara ya ji yaya Allah ya ce ake yin ta dole zai ya ji yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi bayanin yaya ake yin ta wannan shine ka'ida na addini ba uzuri bane mu rika maganganu na jahilci a auren ka dole ka amince akwai addini in auren ya samu tangarda ba ka zuwa asibiti wajen wani consultant ba ka kuskura ka dafi wani ofis ka je ka samu wani political scientist ba ka yi na kake zuwa masallaci kake zuwa ka samu akar makalla muna da tambaya saboda mai saboda su malaman su ne makanikan aurenka in ba haka ba sai ka je ka zauna auren ya lalace ba ka sani ba kana sabon Allah to yadda suke gyara maka aure su kulla maka ka zo sallah su koya maka to haka in kana kasuwa sai ka haƙura ka zo ka tsuguna gaban liman akara maka Allah a gaya mana yaya kasuwanci yake a musulunci a gaya maka ina riba take shiga ina ne ba shiga in ka shiga kasuwa da jahilci a shekara ɗaya da uwar kuɗin da ribar duk sai su zama riba baka sani ba so haka idan za ka yi siyasa ka ce yayi ake yin ta a musulunci amma in ka kora addini a cikinta to kuma kenan duk abin da zaka yanzu ya zama sabon Allah don duk abin da aka kore addini a cikinsa bai zama addini bai zama mu'amala zama sabon Allah so da aka mu fahimci addini na hakika ba da zafin kai ake addini ba da ilimi ake yi kuma in kai musulmi na kwarai ne duk abin da aka kore addini a cika ci a mu babu ruwanmu a ciki mu duk abin da muke muna yi don addini ne in muka same ka kasuwa kana zaune ka ce kana yi ne bisa ga tsarin Allah don haka a cikin ribar ka akwai haƙƙin musulunci za ka cire zakka za ka taimaki mabukata in an same ka ofis a zaune kana yi wa addinin ka ribaɗi ne ta wurin ba za ka kawo musulunci hari a cuce shi ba kai defender ne kana defending addini ba a yadda a cuci addinin ka ta wurin kuma ka yi demonstrating karantar musulunci na adalci wannan shine a rayuwa kenan amma in muka cire musulunci a kome to al'amarin ya lalace don haka masu irin wannan da mutum ya jefa magana bai sani ba to ya sani cewa wannan jahilci ne dole sai an zo gaban malamai an koyi yaya ake yin ta ka zaɓi malamin da ka yarda da shi inda zai ce ma qala Allahu qala rasulullah to insha Allah ta'ala zai karantar da kai hanyar da za ka iya yin kasuwa ka shiga aljanna hanyar da za ka yi mu'amala ka shiga aljanna hanyar da za ka yi aikin ofis ka shiga aljanna kuma hanyar da za ka yi siyasa ka shiga aljanna in kuka kora malamai a harkar kuma to harkar ta zama ta shaidan harkar shaidan kuma wuta ake zuwa da ita Allah ta'ala ya kare mu daga wannan don haka shine wannabiyina mun samu ayyuka guda nawa mun samu guda biyar na farko man amana billahi wal yawmil akhir na biyu na uku wal mala'ika na hudu wal kitabi na biyar wan nabiyina wannan sune ayyuka na itikadi wato na kullawa a zuciya sauran kuma ayyukan gabbai ne da kuma ayyukan dukiya kaga waɗancan aqida ne guda biyar to wannan na ƙasa kuma za a karantar da mu ayyuka da ya dace mu yi ko da ƙarfinmu ko da dukiyarmu ko da albashinmu ko da kuɗin ƙwadagonmu ko da ribarmu a kasuwa na shida Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi shine mutum ya ba da dukiyarsa a yana son dukiyar in za ka ciyar a musulunci ciyarwa wa atal mala karmar ata wa ata asalinta fi'ili ne madi amma a ƙa'ida yana yin nasaba wa maf'ulai ne maf'ulun biyu guda biyu yake wa nasaba kaga wa atan mala al mala shine al awwal ina na biyun zawil qurba shine al sani dukkanin waɗannan maf'ulai ne sun zama ni bi ish bi ata kalmar ata kuma shine a'ata sai mutum ya ba da dukiya ala hubbihi a yana so ba a shiga aljanna sai an ciyar da abin da ake so shi yasa a wani wuri Allah ta'ala ya ce in kana son ka zama mutum mai nagarta da aka kira a wannan aya din ba zai taba yiwa ka zama ba sai ka ciyar da abin da kake so lan tanalul birra hatta tunfiqu wannan aya ya kawo ta cikin suratul ali imran aya ta 192 kenan Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku taba samun wannan nagarta din da ake magana a wannan aya ba ba zai taba yiwa ku samu ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da kuke so shine a yanzu da daga cikin matsalar mu musulmai shine har a yanzu ciyarwa fi sabilillahi yi karanci kuma babu dama ka samu nagarta sai ka ciyar dan Allah kuma shi yasa ciyarwan Allah yace kayi ala hubbihi a kana so ga miskinai da fakirai da kuma me da waɗanda suke neman fansa shine Allah yace wa imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wani sura kenan suratul insan ayata 8. Allah ya ce su ne mutane na kware da wayu nuna ta'ama suke ciyar da abinci ala kubbihi amma a kubbihi kenan shine suna son abincin shi a musulunci ba a samun aljanna in kana da rufin asiri har sai ka kashe kuɗi don addinin Allah ya ci gaba yau duk matsalar da muke ciki wallahi akwai matsalar mu musulmai mun gagara taking care of ourselves an walakantar da marayu wasu suna cikin jahilci ba a karantar da su addini ba a karantar da su zamani ba ran da nake ga wani ana hira da shi wai an ce ina annabi ya ce annabi yana sama annabi muhammadu yana sama wani aka tambaye shi wai a roƙa masa annabi aka ce ah, ba annabi ake roƙa ba Allah sai ce wai Allah da annabin ba ɗaya bane a cikin al'umma fa duka akwai wannan yanzu ciyarwa don Allah yayi karanci muna zaune a nan mutum sai zauna muna da waɗanda Allah ya rufa musu asiri ba wanda ke tunanin ya ɗauki nauyin marayu a zuriya su su yi karatu ya ɗauki nauyin su zama mutane ba wanda ke wani tunanin wani iya zaune yana bukatar ne a tukuna daga wata ƙasa wani mai kuɗi ko bature ko bilgate ya kawo kuɗi a taimaka a yi mai a ɗauki hidimar mu amma mu ba za mu iya kanmu ba wace al'umma ce Allah ya rufa mata asiri irin musulman Najeriya amma mun gagara taking care of ourselves ina karɓa ga al'ummar a duniya a cikin mu marayu sun zama abin tausayi waɗanda suke bara akan hanya wasu basu ma san ina iyayensu suke ba haƙƙi ne mu rufa musu asiri mun gagara idan babansa bai san darajar aihuwa ba kai da Allah ya taimake ka ka waye ka san addini me yasa ba za ka rufa wa yaron asiri ba ina to haƙƙin Allah ma na zakka mutum nawa suka cire shi ita zakkar mutum nawa suka cire ta aljanna ba a samu sai an ciyar akwai jama'ar da ba masu addini ba ne. kawai suna yi ne saboda mai saboda naturally akwai tausayin ɗan adam duba irin warin bufe yana amerika kudin da ya cire dala biliyoyi ya cire bayan aika taimako a kasashen duniya ana daukansa kusan shine ainihin ainihin the most successful investor in recent history amma haka zai dauki kudi ya cire dala biliyan 20 dala biliyan 30 ya kashe me yasa mu musulmi ba mu kwatantawa sahabbai sun rayu irin abubakar umar irin usman bin affan su abdurrahman bin awf radiyallahu anhum dukiyar dukkaninta suke dauka su bayar fi sabilillah annabi ya taba cewa tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'athan abraman bin abi je gida dauko kudi aje annabi ya ce masa ma za tarakta li ahlika mai kabar iyalanka yace taraktu lahum akthar mimma anfaqtu wa atyabu na bar musu abin da yafi wannan yawa da dadi yace a'a ma za tarakta lahum me kabar musu yace taraktu lahum ma wa'ada Allah wa rasuluhu min alkhair wa rizqi wal ajr na bar wa iyalaina abin da Allah ya alkawari na lada da falala da kuma arziki duk duke sai bayar ba mu ce ka bayar duka ba amma waɗannan matsalolin idan kowane musulmi a najeriya zai iya haƙura da kashi biyu cikin ɗarin abin da allah ya bashi wallahi ba ni da kokonton za mu magance matsala 99 cikin ɗarin abin da ya dame mu a yanzu mafiya yawan matsalolinmu na da alaƙa da talauci da jahilci da rashin gata da rashin sanin ciwon kai wannan su ne manyan matsalolinmu Allah kuma ya rufa mana asirin amma mu mun gagara rufa wa kanmu asiri shi sa duk al'ummar da ta zauna irin halin da muke ciki za ta zama abin tausayi Allah ya ji kan sa'adu zungur shi sa yake waka arewa jamhuriya ko mulukiya yake cewa mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai ɗin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya sun gaya mana gasken gamu a cikin halin al'umma ce babu wata ni'imar da Allah bai mana ba amma mun gagara rufa wa kanmu asiri an wayi gari waɗanda suke wahalar da musulmai a garuruwansu a sace mutane a ɗauke wane a ji a tara hanya a shiga masallaci har duka sai ga wai ƴaƴan musulmai ake samu a ciki ba abin kunya ba ne min jildatina wa atal mala ala hubbihi ya ba da dukiya a yana so don haka dole mu ciyar a muna so mu taimaki addinin Allah zawil qurba ga makusanta Allah su ya fara kira idan za ka yi taimako yayunka ƙannenka, ‘ya'yan bafanninka kawunanka suna da haƙƙi a ƙa'idar musuluncin an ce makusanta shine tsakanin wanda tsakanin kai da su za ku iya haɗuwa gabanin aje kan kakanku na hudu in kuka haɗu da mutum gabanin aje kan kaka na hudu ya shiga cikin zawil kurba a ce ga ga babanka ko ba haɗu a kaka in ba nan ba kakan kaka in dai kun haɗu a rike isnadin da tarihin ya zama ɗan uwanka makusanci to amma mu a yanzu mutum nawa ne suka san ma kakan kakansu bare su gane waye ɗan uwan saboda ɗan uwan taka yayi karanci su na birni suna ga sun sha na ƙauye kuma ana ga an basu a baya mutum yana jin kunyan ya ce wani ɗan ƙauye ɗan uwansa ne ina za mu je da haka ‘yan uwan mutum ma bai ma san sau bare sadar da zumuncin duk wanda ka da shi akan kaka na hudu ɗan uwanka ne shi wal yatama da marayu yatama daga jam'in yatimun ne su ne marayu maraya shine wanda a mutane shine wanda babansa ya rasu gabanin ya balaga a dabbobin an ce yatim shine wanda uwa ta mutu ba uba ba wanda uwa ta mutu mareniya ce da ba amma a mutane wanda uba ya mutu ne me yasa aka ce uba saboda uba ke rufe asiri shi yake bada muhalli biyan kudin makaranta ya kawo abinci ya kawo magani ran da baya raye to shikenan ya zama abin tausayi da da kalmar yatim daga yatam ne shine al-infrat yanzu ya kaɗaita. saboda ba dora uwa haƙƙin masauki da abinci da kuɗin makaranta ba uba ne shi yasa an fito na asirin ɗan adam in ba bayar su yana yaro karami amma a dabba kuma uwa ce ke ɗaukar nauyin abinci ba uba ba saboda uwa ke shayarwa shi yasa ran da dan akuya ya rasa uwa shine maraya wanda babansa ya mutu ba maraya bane shi wal masakin da miskinai miskini a ƙa'ida. in aka kira miskini ba a kira fakiri a ayar ba to miskini shine fakiri fakiri shine miskini in kuma aka kira miskini aka kira fakiri to sai a ce fakiri shi ya fi talauci shine wanda daga kalman alfukuru ne alfukuru kuma shine aljuwa wanda yake jin yunwa don haka fakiri shine wanda in ba a ma taimake shi ba abincin cikinsa da iyalansa ba zai iya ba sai zama miskini kuma ya fi fakiri shine wanda yake da wani ɗan ɓangaren abin da zai tallafa masa a rayuwa amma ba zai ishe shi ba akwai tsarin ba mu ayat da aka da guda biyu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم جزاكم الله خيرا مهل شاهد في سورة التوبة cikin suratul tauba aya ta 60 innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin Allah yace a bada zakka ga fakirai da miskinai kaga sai kira fakirai ga bannin miskinai saboda qur'ani yana jerawa aulawiyya wanda yafi muhimmanci wato priority and preference so da haka asalin talauci fakiri yafi miskini shine wanda yake zama rubba ash'ath akbara madfu'un bil abwab law aqsama ala allahi la abarra kamar yadda ya zo a muslim hadisi 1143 za ka gaito wani ma kala kare in ya je kofa koran sa ake kai bar wajen nan bar wajen nan amma a wurin Allah babban mutum in ya kalli sama ya ce wallahi yau Allah zai ruwa na awa shida sai Allah ya mana ruwan awa shida wabna sabil da kuma ibnu sabil shine as-sabil shine at-tariq wanda yake matafi a irin tafiya ta da da ake yi babu mota babu jirgi a nan za ka gane hikimar wannan aya mutum ya tashi daga nan ya kama hanya ya tafi har saudiya da kafa har saudiya da kafa me dalili saboda za a je ibada yanzu mu kakanun kakanunmu abin da ya kai mu fantami shine suna kan hanyar zuwa saudiya aikin hajji ne ni mahaifina mahaifina babansa ibrahim ibrahim babansa ishaka ishaka babansa ibrahim ibrahim babansa sunan mahaifina sunan mahaifina babansa eh, eh, hamza to shi ibrahim na eh, ishaka na sama shi ne ya kama hanya zai tafi saudiya kuma ya je aikin hajji yana dawowa bayan shekara biyu yana shirin zai dawo sai Allah dauki rayuwarsa a garin Madina to akan hanya ne ya bar kakanninmu su yadda zango dan zuriya ta yi yawa bari ya je ya dawo waɗanda suke dawowa daga cikin ƙannan kakanninmu wasu suna nan a sudan sun yi zuriya daga cikin manyan hafsoshin sojoji a can ɗaya daga cikinsu ne misali wasu suka zo suna kan hanyar da arabiya suka yi da zango a cari suka tsaya su duka yin ƙonmu ne na jini in ba ka tashi ba ina za ka shekara da nan uwa wannan maganin da nake tafi shekara ɗari amma saboda muhimmancin sanin yan ta kasan da muka nemo su wanda ya rike babban hafsoshi a ƙasar sudan na daga cikin waɗannan wanda shi a ƙa'ida a matsayinsa kamar ƙani yake ga mahaifina wanda magana ta shekara ɗari <laughs> lokacin da iyayenmu suka zo suka yadda zango a fantami za su wuce a lokacin gwamben ma babu ita a wurin gaba ta. za ka gwamgbe ta zo ta same mu a wurin ne ita ne ta zo ta same mu a gwamben ta a lokacin sarkin gombe na da Allah ya ji kansa yana gombe abba tun ma bai koma can wajen na fada wajen burmi ba bare ya dawo cikin garin gombe Allah ya rufa mana asiri so matafiya a shari'a ana taimaka musu in mutum musamman wanda guzurinsa ya kare wasa'ilina da masu roƙo wanda za ka ga ba su da hali musamman wanda shekarunsu ya ja shi roƙo in baka da dalilin in kai haramun ne amma kai idan wani ya roƙan ka bashi kai ka sauke nauyi na wannan ayar ba kai laifi ba shi da ya roƙan shine mai laifin kai ba mai laifi bane akwai mai roƙo da baki akwai bilisanin hal in kana tare da makwabta da ƴan uwa da makwabta ba sai an roƙe ka ba daga kaga mabukaci za ka gane to wanda halinsa ya roƙe ka bakinsa bai roƙe ka ba shi ake so ka fara taimakawa shine as-sa'il bilisanil hal kamar da manzo lakin ya ga sahabbai ne ce min aina ya aba huraira ka ya abu ya abu ta da ya gaya masa yana ganin sai ce abu hurairah na jin yunwa idansa sa kawai ke gani ya gane akwai yunwa ya ce ba na faɗa na zai ce a ji a kawo masa abinci to amma duk wanda ka zauna da kasa da kai direban ka ne dan aikan ka ne mai gadin ka ne ka gane damuwarsa gabanin ya gaya maka sai ka taimake shi amma kar mu rika kai mutane bango mutum iya da damuwa iya da kusanci da kai ka fi karfin abin amma sai ya faɗa tukunna a taimake shi da wannan muke mai da mutane maroƙa kuma ba su da buƙatan yin roƙa Allah ta'ala ya kare mu wafin riƙabi haka wajen yanta wuyoyi a rama ina ga dai mu dage mu kammala ta wajen yanta wuya duk wanda yake mumin yake neman fansa a taimake shi samu fansa wa aqama sala masu imanin kuma suna tsaye da sallah shine mu dage mu yi sallah yadda yan halitta ya karanta duk inda Allah ya kira sifofin masu imani a Qur'ani babu inda bai kira sallah ba min babin misal ka duba suratun namli aya ta ɗaya zuwa ta uku za ka ga maganan sallah a fili in ka duba suratun luqman farkon ta za ka ga maganin sallah wa ata zakata ya bada zakka zakka kashi ɗaya cikin arba'in a dukiya wajibi ne akan musulmi wal mufuna bi ahadihim idza ahadu wanda suke cika alƙawarin su in suka yi alƙawari din in suka yi alkawari suna cikawa shi yasa Allah ya siffata da cewa masu alkawari su cika shine mutane da suka yadda da Qur'ani aran ma duba cikin suratul ra'adi afaman ya'lam afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab tara da kuma rabin ta ashirin a cikin suratun ra'adi muhallu shahid yufu na bi lahi wa la yanquduna al-mithaq su ne masu cika alkawari in suka yi ba sa warwarewa in suka yi alkawari ba sa karyawa a wannan wurin sai akwai darasi mai girma in matar ka ta baka ga ce na miki alkawarin kayan sallah sunansa alkawari idan mutum ya je neman ƙuri'ar mutane ce na muku alkawarin kaza idan Allah ya bashi mulki dole ya cika alkawarin in bai cika ba gobe kiyama gaba ga Allah sai an tambaye shi duk abin da mutum ya ce ga manifesto na mu ga seven point agenda nine point agenda kaza kaza in ka kirga, sunansa alkawari in baka cika guda ɗaya ba anta mas'ulun yawmal kiyama amama Allah azza wa jalla zaka duk mutumin da ya wajen neman alfarma mutane su bashi ƙuri'a to ya san alkawari yayi in a duniya ya yaudare su gaba ga Allah akwai ranar kin dillanci don haka wasabiri na su ne masu haƙuri fil ba a lokacin talauci da yunwa dole Allah zai jarabe mu da talauci da yunwa a rayuwa to mu zo masu haƙuri wal dharra'i da kuma zai jarabe su da kuma mai cuta rashin lafiya mu zo masu haƙurin cuta in Allah ya mana cuta kowace iri ne mu yi haƙuri wahinal ba'as kuma su ne masu haƙuri a lokacin mai lokacin yaƙi suna asabar asabar shine habasun nafs ala salatati umurin habasun nafs ala ta'atillah wa habasun nafs ala aqdarillah wa habasun nafs an maharimillah shine Allah ya ja hankalin mu gare shi a Qur'ani a suratul Ali Imran aya ta karshe aya ta 200 ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ya ayyuhalladhina amanu sabiru ay ala ta'atillah sannan kuma me wa ala aqdarillah wa sabiru ay an maharimillah mafhum tayyib don haka mu zama masu haƙuri a cikin yunwa ko talauci kada daga Allah ya garje mu tashi mu ta yawo muna roƙo kada a shaidai ka da roƙo musamman ga wanda suke karantar da addini sun fi kowa dace ya su kame liman ne ladan ne akramakalla ne aramma ne mai tafsiri ne ya zama mun fi kowa haƙuri idan akwai ya babu wannan haka ya dace saboda ƙa'ida addilala bil amal afdal wa aqwa min addilala dilala bil qawl so da ka ya dace zama waɗannan sun zama abun koyi kuma ya dace kowa ya yi koyi da haka Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ce ula'ikan ladina sadaq masu wannan siffa su ne suka yi gaskiya su ne mutane masu gaskiya kuma masu gaskiya ai da su Allah ya ce mu kasance a Qur'ani يا أيها Amanu آمنوا اتقوا a cikin suratul tauba aya ta 119 da aran ba ya kawo mana yanzu Allah ya ce ya ku jama'a da kuka yi imani ku yi takawa ku zama tare da masu gaskiya duk duniya babu bayan imanin ka ba abin da ya kai gaskiya ban kai gaskiyar ma sharar rukuni ne a cikin rukunan imani shi yasa Allah ya ce wannan sune imanin su yake na gaskiya babu cuwa cuwa a cikin sa yace kuma wa ulaika humul muttaquna kuma sune mutane masu takawa Allah ta'ala ya sani ni da ku a ciki kun ayyuka biyar na zuciya ne da kuma itikadi guda biyar dinnan kuma ana bukatan duk wanda Allah ya rufa wa asiri ya taimaka wajen gina al'umma da rufawa al'umma asiri na taɓa ba mu tarihi Sheikh Suleiman Arrajihi a nan wanda yake Saudiya lokacin Forbes magazine sun yi estimating dukiyarsa wajen 2011 a rawun 17 billion US dollars ne amma less than 25% ya ba wa iyalansa over 75% sama da kashi 75 cikin 100 ya ce da shi fi sabilillah ne sama da kashi 75 cikin 100 fi sabilillah ya bayar kuma yana zaune har yanzu bai da gidan kansa ɗaya a duniya kuma yana rayu har yanzu so da haka ake shiga aljanna in ba za ka yi irin nasa ba kada ya gagare mu ba alkafura ba al'imani da kashi biyar kashi goma kashi ashirin kada ya gagara da haka ake shiga aljanna ba a shiga aljanna da ruwa a cikin al'umma marayu sun zama abun tausayi gina islamiyya sai ana yawo da hula gyaran masallaci sai ana yawo da hula kuma akwai wanda ba su ma san mai suka mallaka ba sai mutane suna cika fom suna declaring asset da kunna kaga abin mamaki ka dauka wani kudin ma arzikin wata jihar gaba daya Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya ba mu ikon taimakon addinin sa Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gobe idan Allah ya kai mu akwai tafsiri na mata daga karfe 11 zuwa 12 wanda yake da iyali zai iya kawo wani zai kawo mahaifiyarsa wanda kuma bayi da wanda zai kawo to sai je zauna a can ya tafa ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh